kwankwasiya amana kwankwasiya amana kano sai kano sai mucifa sai da bata sai mai bata mucifa sai mai bata jagoranci sai ne mani ne ma jagoranci jagoranci jagoranci jagoranci jagoranci ya yaba wannan kungiya ta fitin kwankwasiya bisa wannan namijin kokari da suka bujuro da shi na kiranye da bin ko masu ruwa da tsaki tun daga kan matakin unguwanni garin da gaci 44 shugabancin mazaɓu na mazaɓu goma sha ɗaya masu ruwa da tsaki na ƙaramin hukuma da na mazaɓu gaskiya kun yi abu a yaba muku abu na biyu ko kuma in ce kusan na uku magana kiranye ta ƙare da ana yin magana kiranye maganar kiranye ta kare a daina maganar kiranye rage hamza suna mai fata da dan takarar tukan daga yankin daga yankin ina kira ga wannan kungiya a daina maganar kiranye a yi magana ta dan takarar shugabancin karamar hukumar kuci kuma sabon angon karamar hukumar kuci da izinin allah ina wannan magana ne da yawun masu ruwa da tsaki na mazaɓar bici ko ban faɗa ba tun da aka je mazaɓar buci kowa sun daga mazaɓar bici na fito kuma nake wannan bayani ina magana ne da yawun dukkanin masu ruwa da tsaki a wannan mazaɓa tamu da fatan wannan jan hankali da muka ji wannan ƙungiya zai zama da yau ba magana kirmi bane magana takara ce ake yi kamar da wasu ke magana a san kan ce babu wani nugu ko kuma a ce ba wani kunne nure wannan magana ta gaskiya a duk da yake ba daukar lokaci zan ina bayani ba amma ya kamata in taɓo wasu abubuwa daban-daban siyasa wata aba ce da ka bambance da wasu lamurra na rayuwa wanda yake ne rube amma idan da kunya idan da mutunci idan da amana idan da wasu abubuwa na nagartar mutum ya cika mutum alhaji hannun sala bai fata ba zai fito ta kare shugabancin karnin hukumar fitin wani ba ce yana ne amma tun da siyasa nake yi ta ba kowa dama ta ba kowa yanci ya fito ya nema a fito din a zube ƙwarya ya zube mana ƙwarya a zo a nemi jama'a ba za mu mutuncin kowa ba ba za mu yi wa kowa ƙamar ba ba za mu muzanta kowa ba kuma kuma dan kacewa ce wani yi ne zai sai da kai takara hukuma muna wasu haɓace haɓace a kan zamani wannan muna jan hankali ga matasan muna jan hankali ga matasa mu da Allah saurari wannan magana da nake neman jama'a ake ka mutace mutane kamar da mutane mutane kusan shekara hudu tun da aka fi wancan zaɓe shaida ne alhaji hamza sula mai fata bai zauna ba haka ya ci gaba ya mutane mai suwan mutuwa ɗaurin auren kai eh, alal sai mu haɗu da shi na tafi kuma ko na ga yana shiga ko yana fita in haɗu da shi asabar in haɗu da shi lahadi in haɗu da shi talata in haɗu da shi alhamis ne raina nake cewa wannan bawan Allah baya komai ne sai harkar na tarjawa wannan babban lamari ne harkar neman jama'a ba faɗa zani da kowa ba ba kasafi zani da kowa ba ba cin cikin yayin gidan wani zani ba amma jama'a ne ba kuma dama jama'a ne ne da ƙarshe da ƙarshe ina kira ga dukkanin wakilai na akwatina ko kuma ce na mazaɓu maganar delegate ɗin suna nan a shirye idan an ja abubuwa za mu je idan an ja abubuwa za mu za mu je kuma billahi allazi la ilaha illa hu amma da rikin sa ba zuwa yi ba kan gawo na kuskure wallahi wallahi wallahi billahi allazi la ilaha illa hu ko a yau za a yi zaɓe inda dai na ligan ne za su zaɓa alhaji hamza mai fata zai yi kayan kayan sani da yawo cikin kuri'a goma a kada za su ɗauka na ɗaya wannan shi ne bayani saboda haka waɗanda suka gudu a rani wanda aka afka rani da wanda ake neman afka rani da kuma dawa a rika gaya musu gaskiya a rika gaya musu gaskiya wanda kuma za a yi wata a hada a yi ta a tara musu na ɗin wani da hudu a yi mai ya dawo yi wannan